أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا wa in wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shaye kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah maudu'inmu na zai kasance ne kan hubbar duniya waton son duniya inda za mu yi bayani dangane da ma'anan son duniya sannan kuma za mu yi bayani mahangan alkur'ani mai girma da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar hadisansa da hadisan iyalan gidansa tsarkaka hakanan ma da malamai na akhlaq bayanai na malamai na akhlaq wanda suka yi dangane da abin da ya shahi son duniya haɗarinta da kuma irin cikas wanda za ta iya kawowa cikin rayuwar duniyar musulmi da ma rayuwarsu na lahira da fatan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata yana cewa nan wurin inna ahada جذور الحرص وما يترتب عليه من عواقب وخيمة سبق أن ذكرناها في الفصل السابق هو حب الدنيا والتعلق بزخارفها وزبارجها ɗaya daga cikin abubuwa wanda malaman akhlaq suna lissafa su a matsayin tushe ko kuma asali ko kuma jijiya na mummunan ɗabi'a na hers wanda muka yi bayani a kansa cikin darussa wanda suka gabata waton hers yana daga cikin miyagun ɗabi'u musamman janibinsa wanda yake salbi ta yadda mutum zai kasance kenan ya yi kwaɗayin duniya ya yi kwaɗayin abin duniya har ya zamanto ya wuce iyaka ta yadda baya da wani haddi ko kuma iyaka wanda zai tsaya gare shi sannan ma koma ta wata hanya ce wannan mun yi bayani cikin darsan suka gabata kan nuna cewa yana daga cikin miyagun ɗabi'u da kuma miyagun cututtuka na zuciya wanda ya zama lazim ya kasance mutum ya nisance shi to daga cikin abubuwan da suke da asali kuma suke da tushe wurin samar da wannan mummunan sifa na hers akwai son duniya watan son duniya wanda yake nufi kenan mutum ya zamanto ya rataya ga wannan duniya din ga daudan wannan duniya din da kayan wannan duniya din da kyalkyalin wannan duniya din ya zamanto ya maida ta ita ce hadafi ita ce abin da yake hankoro ya ga ya samu wannan yana da matsala sosai ga imanin mutum yana da matsala sosai ga lahiran mutum فعندما تتقد نار الحب أي نار هذا الحب الدنيوي في أعماق الإنسان فسوف تقوده إلى أنواع الحرص تدلوك تندي كسنشي وتن سو da kuma bege da ƙauna na wannan duniya ɗin ya horu a cikin zuciyar mutum a can cikin zuciyar mutum me yake faruwa abin da zai faru shine wannan zuciyar za ta ja mutum ne zuwa ga nau'o'i na hirsi watan tsananin so da kuma kwaɗayi cikin al'amura na duniya da kuma dukiya da kuma sha'awowi na duniya walwala'u بالنسبة إلى المواهب المادية والدنيوية من قبيل صائر أنواع العشق الذي يغطي على فكر الإنسان وعقله ويسوقه يوما بعد آخر إلى السقوط في لجة التلوث بالخطايا والالتصاق bil alami sufli kenan duk lokacin da zuciyar mutum ya cika da san duniya wannan wutar ta san duniya za ta jashe zuwa ga nau'o'i na hers da kuma miyagun ɗabi'u wannan kuma zai zo ya sababa masa mai kenan ratayuwa zuwa ga duniya da kuma madda ta yadda ba abin da yake gani in ba ma da ba na wannan duniya ɗin saboda kenan wannan zai ruhe masa tunaninsa zai ruhe masa fikiransa ya kasance yini bayan yini rana bayan rana yana karkata ne zuwa ga mafi muni watan daga mummuna zuwa ga abin da yake mafi muni har ya kasance gaba ɗaya ya gurɓata ya ɓaci da zunubai da kurakurai a ƙarshe sai zamanto ya koma zuwa ga duniya wanda yake na ƙasa watan ƙasƙantaccen marhala kenan daga cikin marahil na wannan rayuwa na duniya ɗin maimakon ya kasance ya samu ta'ali ya samu ɗaukaka zuwa ga duniya wanda yake maɗaukaki zai kasance kin ya dawo asfala safilin wala wannan dun sakamakon mai sakamakon son duniya wanda zai jashe zuwa ga nau'o'i na hers na kwaɗayin duniya wanda yake ba haddi kenan wali haza sabab fa innal al-karim wa min ajiye qat'i جذور الحرص والولع قد تحرك في آية كريمة من موقع ذم حب الدنيا والإفراط في التوغل في ملذاتها والتشبث بزخارفها ta wannan hanya ne za mu iya ganin kenan alkur'ani mai girma ya yi bayanai da daman gaske cikin ayoyinsa daban-daban dangane da haɗarin mutum ya zamantu ya karkata zuwa ga dauɗan duniya da kuma kyalkyalin duniya da wannan rayuwa na duniya ɗin har ya kai shi marhalar da zai fifita ta a kan lahiransa wata ya kasance zai iya aikata duk wani abin da zai sa ya zamantu ya cimma samun wannan dauɗa na duniya ɗin ko da ko ya saba ma abin da Allah ta'ala yake bukata wanda a ƙarshe kenan zai bata masa lahiransa wala azubillah والذي يمثل الجذور الأصلية للخرس والطمع في بعضها السلبي أو في بعضهما السلبي kenan wanda za mu iya ganin wannan shine kenan yake iya asasa ma hers watan abu da shi wanda yake salbe don mu yi bayani cikin darussan da suka gabata kan cewa hirs akwai wanda yake mamdoha akwai wanda yake mazmum hirs wanda yake abin yabo hirs wanda yake abin zargi mun ce hirs wanda yake abin yabo shine kasance mutum yana yin hirs kan me kan al'amura na lahira kan ilimi kan ma'anawiyat kan son mutane da taimaka mutane yi ma mutane hidima wannan abu ne mai kyau kuma mun ambaci sashen ayoyi da ma hadisai kan cewa sifa ne daga cikin sifofi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya kasance Allah ta'ala ya ambace shi da cewa harisun alaikum ya kasance mai kwaɗayi ne akan ganin cewa kun gyaro kun kyautata aikinku kenan wannan janibi ne wanda yake mamdoha muna da janibi kuma wanda ya kasance mazmum inda muka bayani kan cewa kenan ya kasance mutum yana da tsananin so cikin al'amura na ma'adda na duniya har ma ya kasance akan hisabin lahiran shi wannan abin zargi ne irin wannan ɗin to abin da zai yi assalama irin wannan sifa din ne zamanto ya ba shi samuwa ya ba shi tushe shine son duniya idan son duniya ya zurhi cikin zuciyar mutum ya yi nisa cikin zuciyar mutum to wannan zai kai shi ga mustawa na hirs wanda yake abin zargi saboda haka wa naqra'u fil mafahim al-qur'aniyya ta'biratin mukhtalifa takhuttu min qadari ad-dunya wa qimatiha likay yukhaffifu dhalika min hubbi ahli ad-dunya laha kenan muna karanta ta'abirori da daman gaske a cikin alkur'ani ayoyi da daman gaske cikin alkur'ani mai girma wanda suke bayani dangane da rashin muhimmancin wannan duniya din da kuma rashin kimanta a mustawan ya kasance mutum ya maida ta a matsayin hadafinsa a matsayin abin da yake hankoro saboda mi wannan ayoyin alkur'ani masu girma <clears throat> wanda za mu karanta nan gaba suke bayani irin wannan bayanai saboda ya zamanto sun tauye ma wannan duniya din. kaddaranta a mahanga na shi mutum kada ya kasance ya harraka ya zuwa nemanta kada ya kasance ya karkata zuwa gare ta kenan yana bukatar ya kasance mutum ya nisance jawun wannan duniya din ya nisance karkata ga wannan duniya din ya nisance mai da ta matsayin hadafi gare sa a cikin rayuwarsa wa bi zalika min al-hirs wa tama ta wannan hanya kuma sai kasance sun nisanta daga hirs da kuma tama watan tsananin so da kuma kwaɗayi ga dauda na duniya da kuma sha'awowi na duniya da kyalkyali na duniya wanda su ne muke iya ganin kenan son duniya zai iya samar da su kuma suna daga cikin miyagun ɗabi'u wanda mutum da yake neman tsira yake neman tsarkaka ya kamata ya kasance ya nisantar da su daga zuciyarsa. wa bi hazil ishara na'udu ila ayatul qur'an karim saboda haka ta wannan bayanan da muka yi a matsayin muqaddima za mu kuma zuwa ga ayoyi na alkur'ani masu girma eh, linastauhi min ta'birati haddaqiqa ma zai lana saboda mi saboda ya zamanto mun yi ƙoƙarin fahimta abinda suke bayyana mana wanda yake bayani ne mai zurhi gani da abin da ya shahi wannan al'amarin da muke mu bayani a kansa muga kenan mahangana na alkur'ani mai girma matsayin alkur'ani mai girma dangane da son duniya menene wani irin kallo ne alkur'ani mai girma yake ma wannan duniya din sannan kuma ya kamata shi mutum ya kasance dangane da waɗannan bayanai da alkur'ani mai girma na farko dai إن yara الكريم duniya أن الدنيا ما هي إلا لعب ولهو كما يلهو ويلعب alkur'ani mai girma na ganin kenan ita wannan duniya din ba wata aba ce illa wasa ne da kuma warge wanda za mu ga yara suna warge suna wasa sawan ya kasance wasan yana da hadafi ko baya da hadafi irin wasa na yara haka alkur'ani yake kallon duniya ta in mutum zai dukka sosai cikin wasanni na yara zai iya ganin wasu wasannin sunayensu ne ba tare da hadafi ba wasu wasannin kuma suna da hadafi amma dai duk natija guda ne waɗannan wasannin guda biyu suke cimma sawa'an wanda suke da natija wanda suke da hadafi da wanda ba su da hadafi shine wasan zai zo ya kare kamar ba a yi shi ba haka ita ma duniya ɗin take kuma haka alkur'ani ke kallonta watan wata aba mai bushewa wata aba wadda take ba ta da tabbata inan wa qad warada wasfu zalika fi ayatin muta'addida sifanta duniya da cewa la'ib ce kuma lahau ce wannan ta'abiri ya zo cikin ayoyi daban-daban al misali a cikin suratul an'am aya ta talatin da biyu Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa mal hayatud duniya illa la'ibun wa lahu menene rayuwar duniya face wasa da kuma warge wato abin duniya bai wato rayuwar duniya bai kasance ba illa kawai wasa ne da warge irin wasa na yara da wargi irin na yara wanda yake natijan shi shine gushewa ba wani abu ne wanda yake tabbatacce wa fi ayatin ukhra qawluhu ta'ala cikin wata aya kuma Allah subhanahu wa na ce mana cikin suratul hadid aya ta 20 Allah ta'ala yake cewa i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad cewa ya ku mutane ku sani cewa wannan rayuwar duniya ba ta kasance ba illa wasa ne da wargi kuma da ƙawa hakanan kuma da alfahari tsakaninku da kuma nuna fifiko tsakaninku a janibin dukiyoyi da kuma 'ya'ya wannan kenan iyakar rayuwar duniya kenan ya kasance a wani marhala mutum ya yi wasa sawa'an ya kasance wasa yana da hadafi ko bai da hadafi a wani marhala mutum ya yi wasa wasan yana da hadafi amma dai natijan shi karewa ne a wani marhala mutum zai zo mai da kawa shi ne abin da yake da muhimmanci a wurinsa da son yin ado da abin da ya kama da hakan ya kare wannan marhala ta rayuwar shi a ƙarshe ya zo kuma alfahari tsakanin shi da mutane wurin nuna nasaba ko daraja ko iko ko abin da ya kama da haka nan a ƙarshe kuma a zo ana nuna fifiko ana cewa na fi wannan ce na fi ka ‘ya'ya na fi ka dukiya ana nuna fifiko tsakanin wani ita dai ce rayuwar duniya din in maka duba in maka duba rayuwar duniya daga marhala da mutum zai tashi yana wasa kai marhala yana kawa ke birge shi ya kai ado kenan cikin marhalan da yana ganin cewa yana bukatan kudura a rika alfahari a marhala na ƙarshe zo kawai na nuna fifiko kan cewa ne ke da dukiya ko kuma shine ke da ya'ya da yawa wannan kenan shi ne rayuwar duniya a mahangan alkur'ani mai girma amma wa haƙiƙa ana hazil ayatul karima tushabbihu ashab duniya bai bi annahum kal atfal alladhina ya'ishuna al-ghafla wal jahl amma hakika wannan aya tana sifanta su mutane da cewa mutanen duniya kenan tana sifanta su da cewa kamar yara ne wanda suke rayuwa a cikin gafala da rafkanuwa watan wanda suke nan wasa ne kawai duke musu hankali wargi ne kawai duke musu hankali ba su tunanin komai kamar haka Allah subhanahu wata'ala yake sifanta mutumin da ya rataye zuwa ga wannan duniya insha Allah saboda takaituwar lokaci za mu isa da wannan bayani za mu karasa a darasi na gaba da fatan Allah subhanahu wataala ya fana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin